Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da 25 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Majalisar Dattawan Amurka ta kada ƙuri'ar amincewa da Brett Kavanaugh a matsayin alkali a kotun kolin Amurka bayan an shafe makonni ana tafka takaddama kan zarge-zargen da aka masa na yunkurin yin fade da halayensa da kuma zafin rai. an amince da naɗin alkali kabana a babban zauren majalisar dattawan amurka da ƙuri'u hamsin akasin 48 sanata steve dayan mai wakiltar montana bai samu daman zuwa ba saboda yana wurin bikin ɗaurin auren ɗiyarsa wannan ya sa sanata lisa makoski wacce ke wakiltar alaska wadda a da ta yi niyyar kaɗa ƙuri'ar rashin amincewa ta canza ƙuri'arta daga ta rashin amincewar zuwa abin da ake kira ƙuri'ar kasancewa wanda wannan wani tsari ne mai haɗa ƙuri'ar sanatan da ya yi niyyar kaɗa ƙuri'a amma bai samu damar zuwa ba da ƙuri'ar sanatan da yake zauren amma bai amince ba su kasance ƙuri'a guda ta amincewa muddin sanatocin biyu sun yarda a yi hakan. bayan kada kuri'ar amincewar shugaban amurka donald trump ya fada ta kafar twitter cewa ya yaba tare kuma da taya majalisar dattawan murnar amincewa da alkali brett kavanaugh wanda ya kira shahararre sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya isa japan jiya asabar inda ya gana da minister shinzo abe da kuma ministan harkokin waje taro kano da ya tashi zuwa asiya ranar juma'a pompeo ya ce yana fatan za a samu zaɓi na wurare da kuma lokuta game da ganawa ta gaba da za a yi tsakanin shugaban amurka donald trump da kuma shugaban koriya ta arewa kim jong-un wannan ziyarar asiya da pompeo ke yi za ta hada da yada zango a koriya ta arewa wanda hakan zai zama ziyararsa ta hudu a wannan warerriyar ƙasa to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc majalisar ɗinkin duniya ta ce tana buƙatar dala miliyan hamsin da rabi daga al'ummar duniya saboda ta samar da tallafi ga 'yan indonesiya 191 waɗanda girgizar ƙasa da ambaliyar tsunami da aka yi a yankin tsakiyar sulawesi a makon jiya suka ritsa da su majalisar ɗinkin duniya ta bayyana wannan shirin na nata a ranar juma'a wanda ta ce ta tsara shi ne da haɗin gwiwar masu ruwa da tsaki a gwamnatin indonesiya ta ce shirin na nuni da irin gudunmawar da ake bukata daga al'ummar duniya a tsawon watanni hudu adadin waɗanda suka mutu a wannan girgizar ƙasar da ambaliyar tsunami ya haura sama da 1,600 banda mutane kuma 2,500 da suka ji raunuka da 13 da suka ɓace sannan kuma 70,000 suka rasa muhallansu. uwar gidar shugaban amurka millennia trump ta isa birnin al'ahira na kasar masar jiya asabar inda shugaba abdul fatah el da matarsa yantisar suka marabce ta da wata liyafa bayan ziyarar fadar shugaban kasa da kuma ofishin jakadancin amurka da ke birnin na al'ahira millennia trump za ta ziyarci gine-ginen dalar sarakunan masar na zamanin da da kuma babban umudin giza masar ce ta ƙarshe cikin ƙasashen afirka hudu da millennial trump ke ziyarta kwararru a fannin tsaro na cewa yadda jami'an leƙen asiri na rundunar sojin rasha fiye da 300 suka yi har aka gano su a wannan satin shine ragon azanci mafi girma da aka taɓa yi a fannin leƙen asirin rasha tun bayan yakin cacar baka bayanai na nuna cewa batar basirar da 'yan leƙen asirin rashar suka yi a ƙoƙarinsu na kauce ma biyan tarar saba ma dokar tukin ganganci da kuma tuki bayan an shawo shine ya jawo masu wannan matsalar tun bayan da hukumomin kasashen netherlands da birtaniya suka bayyana sunayen jami'an leƙen asirin da na sojojin rasha su hudu waɗanda ake zargi da yunkurin yin kutse a makonfotocin wasu ƙungiyoyi ne wata ƙungiyar jarida ta bankaɗo sauran. Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku wani shirin nagari na kowa. Wane irin tsarin ilimi ne ya dace da Najeriya? tsarin da za a ba malami ɗaya aji ya koyar dukan darsa ko kuma wanda za a ba kowane malami darasi ɗaya rika koyawa a azuzuwa ganin yadda aikin malinta ke fama da matsaloli da kuma koma bayan da ake ci gaba da samu a harkokin ilimin najeriya zaradin sani funtuwa ya haɗa kan malamai masana harkokin ilimi a jami'ar sokoto usman danfodiyo da kuma jami'ar bayero da ke kano domin neman mafita ga zaradin tare da ni shine farfesa mamman abdul sabu na sashen koyar da harkokin ilimi a jami'ar usmanu danfodi da ke sokoto farfesa akwai wasu masana da sun yadda malami idan aka yaye shi daga kamar makarantun horaswa na malamai zai iya zuwa musamman misali kamar makarantun firamare ya koyar da dukkanin darasin da ake koyarwa wasu kuma ba su amince da haka ba to ko shi farfeso ya ra'ayin shi yake na sha bamban da waɗanda suke ganin cewa malami guda yana iya koyar da komi an yi wannan zamanin a 60s 50s zuwa kila har 70s wato lokacin da muke ba da malamin da ake ce ma grade 2 teachers eh, a wannan lokacin malamin grade 2 an ba shi horon da yana iya koyar da komai lissahi turanci shine to amma yanzu gaskiya an dan wuto can an wuto wannan zamani duniya ta canza duniya ta wuce yanzu ma zaka diba duk wata ƙasa da aka ce maka ta hi kowa ƙwararrun malamai ta hi kowa ci gaba da harkar ilimi zaka ka cewa malaman su karancin takardar koyarwa shine digiri in ka ɗauki swindland for example ko finland ko america ita kanka ko china zaka ji malami a karamar takarda ake bukata ya samu kayan koyo ita ce digiri na farko to digiri na farko kuma kaga shi ba ba ba komai ya sani ba dan bangare guda yake dauka kila shi digiri na turanci ko na lissahi to zance a ce wai malami guda yana iya koyar da komai gaskiya an mutu wannan sani ah. Ah, dole a buɗa ah, wato mu ce abin da ake ce specialization wannan shine ko research ma za ka ga yanzu duniya ta hi son a ce wannan mai lissafi wannan mai biology wannan mai chemistry sun haɗu sun yi research ya fi da a ce mutum guda ya tsaya yin research wato haɗin gwiwa koyarwa haɗin gwiwa ita ce tafi zama alferi ga jama'a balle ma ko yawa domin ba za a ce mutum guda ya san komi ah, shine turawa ke ce ma jacob old trade Eh, to an wuta wannan sani an yi shi can da saboda babu isassun malamai amma yanzu akwai isassun malamai wanda zai iya koyar da darasi wanda ya shahi bangaren shi to kamar wasu makarantun za ga akwai malaman da har yanzu suna yin irin wannan kwamacala to ko akwai wata shawara da zaka ba su waɗanda mahukunta shawara da ba mahukunta wannan shine su yi kokari kamar da nace akwai isassun malamai suna nan kasa ba dauke su aiki ba duk zaka ga cewa ana yin wannan ne wai don a dan rage kashin kuɗi to ƙarshen ta kuma sai ka ba a rage kashin kuɗin ba domin mu masana mun sha bincike mu isko cewa za ka isko cewa a local government an ce maka akwai malami hamsin amma gaskiyar magana kila malami ishirin ne ana an sa abin da ake ce ma ghost workers salary to wannan shi ya fi yawa to saboda ka shi yasa zaka isko irin wannan wurin an ban malami guda eh, ko malami uku a firamare guda to marmakon ko ga malamai kasa a dauke su tunda dama ko ba za ana biyan kuɗin gafa ta iska to me zai sa a tsaya me zai hana a ɗauka a biya su kuɗi yadda ya kamata an wuta wannan sani ba daidai ba ne abin malami guda yana koyar da darasi shi kadai ko kuma abin malamai uku kurun cikin makaranta mu a ce akwai malami goma to wannan duk shi ke karasa ilimin na tuɗewa na ƙasar ga bai zube completely ba amma gaskiya masana cewa ilimi ya kai matsayin da saura kaɗan ya tuɗe to idan za mu ciwo kan shi mu cewa ba mu bari ya tuɗe ba kamata ya a ce malamai ƙwararru an ɗauke su kuma wanda ya san abin da ya sani a bar shekwai da abin da ya sani a zancen wai abin malami ɗaya shi ɗaya an mutu wannan sani da ne eh, mu na yanzu wanda ke hitowa ko college of education ma ko degree din ma za ka su kai ƙarhin malaman nan na da wanda suke zama ga tutisha suna koyar da um, komi su ɗaya ba training din ya bambanta a lokaci ya bambanta zamani ya bambanta to kuma hausawa sun ce komi ko kiɗi ya canza dole rawa ta canza to ina jin kiɗin ya canza saboda haka dole ita ma rawa ta canza to bayani kenan da aka saurara da farfesa mamman abdul sabu a ɗaya bangaren kuma na yi hira da farfesa aminu kado kurfi wanda a jami'ar bayero ta kano yake ya yi mana bayani akan yadda ya kamata a mai da hankali a wajen ilimin koyarwa shekarun baya da can muna da makarantu wanda ake ce ma teacher training colleges daga baya kuma tsari na gwamnati na gabaki daya aka ce to an tsaye da su ko kuma an bar gudanar da shi wannan teacher training colleges ne wato ma'ana babu makarantun wanda za a ce wannan teacher training colleges ne to wannan gaskiya sai sanya an dan samu ci baya wajen kan su kansu malaman kwarewarsu saboda duk wanda ya dace can yi teacher training colleges kana daga baya je NCE ko digiri za ka ce ya fi sama gogaggen malami fiye da wanda kawai da gama secondary sai je NCE ko je BEd da makamantansu kwarewar malamai dinnan ta dan ja baya saboda rashin wancan makarantu dinnan haka sai aka samu cewa NT e NTI an ba cikin dokokin da ke da wato National Teachers Council da ke Kaduna cewa za ta iya yin wani abu mai kama da shi wancan Teacher Training College amma ba a kira shi Teacher Training College ba shi na kiran shi Pivotal Teacher training program sai yaro ya gama shekara biyar din shi ko kuma shida kai na secondary kana akalla ya samu three credit wato yabo na karatu guda uku da kuma akalla two passes sai ya zo kuma ya yi wannan pivotal teacher program din za su zo da duk kwarewar da da can muka rasa saboda an kashe ita wannan teacher training colleges ta bakin farfesa aminu kado kurfi kenan a tattaunawa da ne da shi zaradin sanufin tuwa sashen hausa na murya amurka daga katsina a nigeria. To banda batun tsarin ilimi akwai kuma batun karancin malamai da ake gani yana ɗaya daga cikin dalilan taɓaɓarewa harkokin ilimi a arewacin Najeriya. Shugaban hukumar tsarin ilmantarwa daga tushe Malam Zakari Ibrahim Bawai ya bayyana wakilin Mahmud Ibrahim Kwari matakan da hukumar ke ɗauka na magance matsalar karancin malamai a jihar Kano. Akwai wannan jadawali amma an fara ne da inganta waɗanda muke da su. Lokacin da na shigo hukumar nan ran goma sha biyu da watan shida na shekara ta 2015 kashi 54 cikin 100 na waɗanda suke koyarwa a makarantun firamare da ƙananan makarantun secondary. ba su da ilimin koyarwa waɗansu digiri gare su amma ba fannin koyarwa ba wasu diploma ba fannin koyarwa ba waɗansu ma ilimin firamare kawai suke da shi domin wajen shekara ta 2007 zuwa 2007 gwamnatin wannan lokacin ta ɗauki malamai sama da dubu ashirin waɗanda ba su da ilimin koyarwa to mu da muka san menene koyo da koyarwa muka ba gwamnati shawara cewa lallai lallai waɗannan mutane a mai da su malamai tukuna zaɓi guda biyu muke da shi a lokacin ko a sallame su in an sallame su daga aiki ba san abin da za su zama ba ba a san irin bala'in da za su shiga ba amma tun da gwamnati ta yarda aka ce to maimakon a sallame su kuma abin da a jadawalin ilimi na ƙasa ya bayar kenan cewa mai wanda za a ɗauka koyarwa kada ilimin sa gaza ilimin babban satifiket na koyarwa na ƙasa wato nce amma maimakon a sallame su gwamnatin jihar kano a cikin adalcinta ta ɗauki mutum dubu ashirin da biyar waɗanda ba su da ilimin koyarwa a yanzu haka suna nan a makarantu hudu masu horar da malaman makaranta ana ba su training za su sami irin satifiket din da ya kamata su samu domin su dace da su malamai a bara guda dubu biyu daga cikinsu sun gama hama an yaye su a wannan shekarar ina tabbatar maka daga nan zuwa wata biyu ragowar za su gama sama da mutum dubu ashirin kuma wannan abu ne wanda yake ba kowace gwamnati ce za ta iya ba amma gwamnatin jihar kano alhamdulillah ta iya ɗauka wannan nauyi to a inganta abin da ake da shi tukuna bayan wannan akwai tabbatar da cewa wanda duk za a kuma ɗauka to wanda yake ya dace a ɗauke shi ne yanzu haka nan da na gaya maka guda dubu ɗaya da ɗari biyu waɗanda aka ba mu dama mai musu screening mai musu jarabawa mu ɗauke su mun yi musu jarabawa mataki biyu kuma ana nan ana makin ba da daɗewa ba za a gama makin domin mu tabbatar cewa malaman da za a ɗauka suna da tsarin tsarinmu shine daga nan zuwa baɗi baɗi baɗi duk wani malami da ke koyarwa a jihar kano yana da ilimin koyarwa sannan kuma ta ɗaya ɓangaren ana ta ƙoƙarin a ɗauki wasu ga shi na gaya ma za a ɗauki dubu ɗaya ɗari biyu kuma ci gaba za a yi da ɗaukar yanzu na mata aka yi waya ba abin da na manta ban tambayi ciyaman ba hmm. ɗazu ka gaya mana ƙididdigar ajujuwan da kuke bukata hmm. kuna da kiyasin ɗaliban da kuke abin da nake nufi malaman da kuke bukata adadin su sosai eh, makwa muna da kiyasi hmm. kwarai da gaske abin da ake so wato yanzu muna da malamai akalla dubu hamsin da takwas ma'aikatan su bai to abinda muke bukata akalla shine kamar dubu tamanin in muka kai ga daukar mutane dubu tamanin to in allah da wannan karancin malamai zai kau to daga can ajujuwa nan da na malaman nan mm. can kuna bukatar wannan kuna bukatar dubu tamanin can hamsin da doriya mm, daga ajujuwa mm. hamsin da doriya ba abinda muke bukata akalla blok mai aji hudu kamar dubu shida kamar dubu shida shida daga nan zuwa wannan lokaci ne eh, kuke ganin cewa za a cimma wannan wannan takidi ko wannan buri eto eh da ni akwai wani wanda ake cewa ne ne mai gani ha hanji gida eh, hausa ka ta kai wannan wani malami da ake kira malam mai gani har hanji mm. to ni ba zan iya sha da kai lallai za mu yi haka daidai kame da muka tsara ba amma dai akwai tsarin mu eh, amma akwai zancen da kuke cewa target target yawa duk zancen da muke aya kan kiyasi ne yawa yawa akwai kiyasi hmm, yawa muna da kiyasi in Allah ya daga nan zuwa shekara uku masu zuwa insha Allahu za mu inganta makarantu za mu tabbatar akwai malamai kuma shi sa ake son dorewa akan mulki. Har yanzu kan batun malanta amma wannan karan a jihar Kaduna inda sakataren yada labarai na jihar Ibrahim Ya'u na bayi ya bayyana damuwa kan yadda ake gudanar da sauye-sauye ta fannin ilimi a jihar. Musamman shawarar gwamnatin jihar ta jingina sa bakin kungiyar iyaye a gudanar da harkokin ilimi. Malam Ibrahim ya tattauna ne da wakilin sashen Hausa Iliya Kure. Gwamnati da take ci yanzu ta zo ta kawo waɗansu eh, policy wasu dabaru na yadda za a inganta koyo da koyarwa an ce malaman da suke koyarwa a makarantunmu na firamare an ce ba su zama qualified ba to mu kuma abinda muka sani mu a pta malaman ba za mu ce e eh, dukansu sun cancanci isu zamanto suna aji ba amma mun so a ce an bi ka'idoji da wasu salo da za su inganta koyo da koyarwa a tura malaman nan su je su yi koyo karatu a kara musu ilimi kamar yadda aka saba yi ko kuma yadda dokan koyo da koyarwa ya tanada na ƙasa gaba aka zo aka samu tsaiko tsawon lokaci malaman nan daga wannan screening zuwa wancan yau gobe jibi wasu sun rasa rayukansu an rasa dukiyoyi gwamnati ta kashe makudan kudi wanda ba a san nawa ne budget din ba a kan maganan screening har dai matsayin da ake ciki aka je aka yi zanga-zanga aka kori wanda za a kora aka yi hayarin ɗin wasu aka ba su aiki su ma yanzu gashi nan dai abin da ba a tona ciki shine matsalar da muke ciki a jihar kaduna a maganan koyo da koyarwa a wannan zamani da ake ta faman screening din nan kusa fiye da shekara ɗaya ko in ce shekara ɗaya malamai ba sa cikin hayyacinsu ba sa iya zuwa makaranta kullum suna cikin fargaban za a kore su yau za a kore su an jima ba su san halin da suke ciki ba kuma an ce wai ba sa cin yara ba sa cin jarabawa to malamin da zai koyar bai samu kwanciyar hankali da natsuwa ba ta ina zai je ya koyar me zai je ya koyar tashin hankalin da yake ciki zai gaya ma yara ko ko a darasin da aka sa a cikin manhaja zai je ya koya wa yara to wannan abu gaskiya ya taba shi eh, sashin ilimi musamman na primary school kuma wallahi ba yanzu ne za a ga illan wannan abun ba sai dan gaba kaɗan saboda an kwashe zangon karatu na shekara kusan ɗaya ba a san inda ake ba a yi gaba a yi baya a yi gaba a yi baya an rasa rayuka malaman nan sun mutu nan dai abu dai allah dai ya sauke so shine matsalar da muke ciki a jihar kaduna yanzu makarantunmu babu tsaro babu kayan aiki ga sanan dai ba iyaka ba ba ba ba din wallahi sun wuce misali to me kuke iya yi a matsayinku na kungiyar iyaye da maluma to kasan an ce sarki goma zamani goma ƙungiyar iyaye da malamai na ƙasa an kafa ta ne kuma ta samu rajista a 1995 corporate affairs commission wato hukumar da take da alhakin yin ma kungiyoyi da kamfanoni rajista su suka yaba pta rajista a nigeria amma saboda wani tsari na irin da ake ciki yanzu wannan gwamnati an zo an ce a yi free and compulsory education wato za a ba da ilimi bai ɗaya kuma kyauta to ita kuma wannan kungiya an kafa ta ne domin ta rika tallafa ma gwamnati a sashen ba da ilimi domin ɗan talaka ya samu karatu a fiti dinan lokacin da aka bar mu muna operating a makarantu ana gyare-gyare na kujeru abin zama azuzuwan kansu wata sa'in ma har eh, makarantar ma azuzuwan ake ginawa za ka zo ka ga an samu ballallen wundo iska yana zuwa zai kwashe rufi duk mu zo mu taru mu yi mu kawo alli wallahi a wasu makarantun ma pta take daukan hayan malamai a don a darasa na lissafi da turanci da kimiyya kuma mukan ba da gudunmawa a kawo science equipment da laboratory a cikin makarantu yanzu a jihar kaduna ina jin a kaduna north gaba daya duka makarantun da ake da su na primary gudan 42 ko da uku gaba daya masu gadin da za su tsara dukiyan gwamnati ko makarantun nan ba su kai guda goma ba kuma ga makarantun nan suna son gyara an ce an yi kaza an yi kaza to ba za mu gaya ma kanmu gaskiya ba to challenges ɗin da muke fama kenan kuma an zo an ce an yi scraping ɗin pta ɗin nan ba a so ta rika eh, ba da gudunmawa wanda kuma mu a ɗan iya kware sanin mu da binciken da muka yi ko ƙasashen da suka ci gaba suna neman tallafi gwamnatin kasashen suna neman tallafi akan makarantunsu balantana mu da muke abun nan da ake ce ma third world countries makarantunmu ga halin da suke ciki malamanmu ga halin da suke ciki sannan kuma an ba za a bar an hana kungiyar iyaye da malamai da suka sha alwashin cewa su za su rika tallafa ma makarantun nan da gudunmawa na yadda za su dan tallafa ma gwamnati ta inda suka aka ga rauni aka kasa saboda ana so a samu ci gaba an ce ba za a yi ba an hana to kaga mu ba mu san wa ake ake so a yi sabin ba gaskiya ya nuna cewa gwamnati ba ta karɓar shawari daga wurin ku kenan ai duk yawancin policy din da gwamnati take yi ba ta jawo pta da irin wa'innan kungiyoyi namu domin a ji namu eh, eh, shawarwarin domin a ga ta yaya inda za a haɓaka kuma ga shi mu an mun sani cewa mai ɗaki shi ya san inda ruwa yake masa yoyo to ba a bamu dama mu yi abin da ya kamata mu yi ba saboda haka to ganin haka ina mafita mafita shine dukkan mu taru mu dawo mu haɗu guri ɗaya mu yadda cewa idan wani dalili ne ya sa aka ce an hana pta su ba da gudunmawa a makarantu to sai a ga menene wace matsala ne ake samu da irin waɗannan gudunmawan da ake samu ana kilashin da interest ɗin gwamnati ne ko ko a'a mene in wani matsala ne ai ba wata matsalan da ba ta da magani in kuskure ne ake yi sai a zo a taru a ce to ga ka'ida ga yadda za a gyara wannan kuskuren kuma karka manta pta din nan tana operating ne tana gudanar da harkokinta ne a kan kundin tsarin mulki da aka yi mata rajista a 1995 da shi to a ɗabi'a na ɗan adam dole za ka samu kurakurai can da nan to sai a zo a ga to ya za a yi maganin waɗannan kurakuran ina ganin aka yi haka ya taimaka zai taimaka ma fannin ilimin da saboda 'ya'yanmu su zama masu ilimi. Mahukumta a ƙaramar hukumar Gwandu sun fara ɗaukar matakan ganin an sa 'ya'ya mata makaranta. A cikin hirarsu da wakiliyar sashen Hausa, Maryam Atu Muhammad, shugaban ƙaramar hukumar Alhaji Asheshuwa Magudu ya bayyana cewa matakin ya fara haifar da sakamako mai kyau. Mun haɗakar da wasu ƙauyuka kamar hudu waɗanda kaso a buɗa musu makarantun ne na firamare kuma muka haɗa kai ne da es muka ba su sharuɗa na cewa abin da muka so su ba mu wuri kuma su mutanen ƙauyen kamar langarma suka ba da wuri muka ce to su kawo yara su haka mana set biyu yara tamanin suka ba su sannan muka ce to su yi runwa su nuna alama suna so kuma suka yi aikin gayya suka yi runwa wadda yake a halin da ake ciki yanzu mun yi proposal ita wannan makaranta ta langarma mai tare da musu azuwa hudu waɗanda za a yi musu kai tsaye saboda nuna shawarsu da sun kai da suna bukatar ilimi bayan su akwai wasu akwai lagwardi akwai gersu su ma waɗanga wurare na waɗanda da sun ka sun ka ce mun suna bukata mun ka za za musu irin waɗannan abubuwan muka ce su kawo mana yara sun haka wa yara ko ina dai babu inda sun haka su set biyu na aji muka ce su yi rumfa sun kai aikin gayya suka yi rumfa kuma waɗanga makarantun nan nasa es ya rubuta su an kai su ga supep don su sa su cikin makarantun nan da muke da su da muna da makarantun ne 82 amma a hali yanzu shigowar gata muna da makarantun ne 86 a gwamnati local government primary school to abin da kuduri na gaba ɗaya ina son in ga duk wanda a karamin hukumar mulki gwandu wanda isa shiga makaranta idan ya samu hakkin gwamnati a bisa kan gwamnati ta bashi ilimi kuma bisa ga haka muna faɗakar da su muna aza su hanyoyin da za su yi wadda 'yan mun haka bukatunsu na cewa muna so a muna firamare ko makaranta wuri kaza to nan da zan kai tsaye ana an san muna wannan bukata saboda mutane sun nuna cewa suna da son wannan abu akwai ƙari shi gaba ƙwaron gaske don yanzu haka kowace dai in kattai da muke da su muna bi muna dai secondary school muka bi don muna yi muna zagaya su muka iske mahi yawa sai ka iske matan sun yi mazan yawa a waɗannan makarantun ne kuma wasunsu da zarar sun ce ba nan suka tsayawa ba mukan ba su dama su wuce har zuwa ss shi ma sakatare na karamar hukumar mulki ta gwandu alhaji bello bande gwandu ya bayyana farin cikinsa game da irin goyon bayan da iyaye ke bayarwa dangane da sanya 'yansu mata a makaranta don jin karin bayani ga sakataren ilimi na karamar hukumar mulki ta gwandu eh hakikanin gaskiya an samu wannan domin babbar shaidar zan baki a halin yanzu muna da babbar secondary school wadda yake ta mata ta zalla to a halin yanzu in ki zo ke kanki ke tabbatar da ana samu an samu ci gaba domin muke ainihin ba su yara kuma kowace makaranta a halin a faɗin wannan jiha kitte mu za rasa ainihin yaran mu ba saboda haka a halin yanzu gaskiya an samu ci gaba ta wannan bangare kuma babu wani abu to kuma bisa ga wannan na san iyaye na kokari kwarai da gaske ganin cewa 'ya'yansu mata sun fa'idantu da irin wannan to kuma ƙarin wannan ma shigowa sbmc da irin ƙarfin da aka basu a wajen ganin cewa an saka yara makaranta hakikanin gaskiya taimaka gaya domin mi da ainihin su pta tsaye suke bisa bilhaki a gaje cewa an samu cigaban da ya dace saboda haka irin matsalolin da muka samu can baya na fitintunu na yawan aurar da yara suna makaranta wannan hakikanin gaskiya wannan ya ko a wannan karamar hukuma illa ban iya bayanin wata karamar hukuma saboda ainihin ban san ainihin abin da ke gudu amma dai ga abin da zahiri abin da na sani nan to hakikanin gaskiya wannan abin an samu cigaba kwarai da gaske maryam ato muhammad murya sashen Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya. To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan makon sai kuma mako mai zuwa ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri da kuma fatar za mu yi ƙarshen mako lafiya cikin kwanciyar hankali da lumana. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.